assalamu alaikum malam ibrahim muna da tambaya da allah akan ranar arfa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu game da ranar arfa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul ma'ida aya ta uku yana ce al-yawma aqbaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati lalle na cika muku yau ranar arfa ranar arfa rana hajja ta wada'i hajja ta ƙarshe yace al-yawma a yau aqbaltu lakum dinakum na cika muku addini wa atamamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'ima ta wa raditu lakum al-islam dinan kuma na ga muku addinin musulunci shine ranar arfa arfa ta karshe wata annabi saki suratul maida aya ta uku a cikin suratul buruj Allah subhanahu wa ta'ala ta ma faɗi a cikin aya ta uku yana cewa shahida da ini mai halartuwa wa mashahuda da ini wanda yake halarta shine ina ranar arfa shahida ini jama'a mashahuda wanda yake halartuwa ina ranar arfa shine shahida ina ranar arfa mashi wanda yake halarta irin ranar shahida irin jima'a shi ke zauwa wa mashhudu shi wanga sai an halarce shi ne yau shine an mashhudu sai ranar arfa aka zuwa ana bi tada ta an karbo daga abi katada radiyallahu anhu qala ta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi arfata an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam daga game da azumi ne ranar arfa a yau qala yace yukaffiru sanatal madiya wal baqiya yana kanka da zulubi wa shekara wadda ta wuce da kuma shekara wadda muke ciki shekara wadda ta wuce Allah na yi ma in kai gaba da kuma shekara mai zuwa rawahu muslim da ƙarar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce hayru du'a'i du'a'u yawmil arfata yayi addu'a ita ce addu'a ta ranar arfa eh wa hayru ma qultu mahi yace abinda nace ana wan nabiyuna min qabli da annabawan da aka gabani na abinda ne kodiya wannan rana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine nace da ni da annabawan da aka gabani na wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 3580 da biyar e, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul ayyami duniya ayyamul arfata mai hita yawmul ashir wato mai hitin kwanaki duniya shine yawmul ashir yawmul ashir ga wannan wata shine ini na gobe gobe ke na sallah shine mai hiti ini da inan na ba dare ba mai hiti ini yace afdalul ayyami duniya ayyamul arfati ayyamul ashir maidaita ina nan duniya shine ina rana goma gobe da sallah shine maidaici ine kuma abin da an kai da su a zuba gobe a subda shine shine maidaici aiki na gobe bayan an gamo sallar idi ana tahowa ana tai ana kafar bari an ka zaka bayar mai yanki sai ka zaka yanki naka rago shine maidaicin abin da za a yi assalamu alaikum ya ku yan jama'a guruf makaranta to malam muna da tambaya akan kuma yanka shi zance na yanka mace tana iya yanka kanta kuma namiji na iya yanka kai ne eh mace na iya yanka kanta namiji na iya yanka kai ne kuma addu'a da ake bismillahi wallahu akbar in jini ya zubda kasa ta ce addu'a ta yanka ah, to mu gode mun gode kuma Allah sa sako shi sadurin da an kai dan so insha Allah Allah ya ba da lada Allah ba kuma iko mu aikata abin da na musulunci insha Allah assalamu alaikum wa alaikum